alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin shirin naku na duniyar mu a yau wanda kamar yadda aka saba yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyon freedom muryar jama'a a daidai wannan lokaci a ranakun litinin zuwa alhamis da fatan za a yi mana afuwa wani lokacin fara wata takan <laughs> zama da jinkiri to shi al'amari ne na akan so baƙi su haɗu tsaf-tsaf musamman inda wani wanda yake jigo ne a tattaunawar da za a yi saboda ya zama na komai an fara shi kan tsari kuma ya hau turba daidai wa daida tun daga farko har zuwa direwa wani lokacin shi ne dalilin da kan sa ku ji mun ɗanyi jinkiri na farawar saboda izamana bakin sun kammala to a halin yanzu dai mun samu akalla cikin mutane hudu an samu uku alhamdulillahi alhamdu eh, za mu iya farawa kuma in allah ya da kwalliya za ta biya kudin samu to masu sauraro abin tattaunawar tamu a wannan rana wato magana ce da ta kusan kace ta damu kowa daga cikin al'ummar kano a daidai gabar nan da ake ciki ba don komai ba sai don kasancewar abubuwa sun fara kamari kasancewar kano za ka ji tana neman zamowa mafakar masu aikata manyan laifuka magana kamar wasa in ji eh, 'yan baka karamar magana na nema ta zama babba ana ganin ba jima wannan an yi wata da watanni ana cigiyar mai girma magajin daura da masu garkuwa da mutane suka yi garkuwa da shi wani tudu wane gangare dai a kano aka samu maɓoyar da aka ajiye wannan bawan Allah wannan ya tayarwa da mutane hankali ba masu hukumomi kadai ba to ana nan ana nan aka sake samun labarin a wani yankin na kano an sake samun wani mai aikata manyan laifukan da ake nema ruwa a jallo shi ma sai gashi an farke layarsa akan to tafi-tafi dai ba na so in jazance da nisa ko da a makon nan na ji kishin-kishin an sake tashin layar wani kaiwa dume ma an ce gashi a nan ne to sai ake ganin cewar kamar dai da walakin goro aniya me yake faruwa ne ya kamata kano ta zabura ta buɗe idanuwanta domin ana neman a mai da ita mafakar manya-manyan ɓata garin ƙasar nan wanda ba a san me abin zai haifar nan gaba in an bari ya ci gaba ba tare da an mataki ba to shi ne muka ga ya kamata a samu wasu wanda za a tattauna da su kan me ya faru haka take kasancewa mun ware wannan rana ta yau litinin cikin ikon Allah da insha Allahu gobe talata wannan maganar zamu a ganin mu akwai sassa da dama da maganar ta shafa muna masu farin ciki na marhaban da mai girma dagacin gwazaye a yankin karamar hukumar kumbotso wanda a ƙasarsa ne aka samu gano